في صلاة أما سرها التواضع لله عز وجل هذا سر الصلاة آية التواضع لله عز وجل اللهم تقبل صلاتنا عباد الله اليوم نوجه أنفسنا إلى نظر النظر في الإسلام جائز ومباح وهي إلزام العبد نفسه المسلم lida'atin lahi ma lam yakunu laziman lahu a zamanin nazar wayan kasimu ila kismaini nazarul mutlak wa nazarul mu'ayyad aw muqayyad amma nazarul mutlak ففيها معين وفيها غير معين وأما نظر غير معين أو غير مطلق فهي مباح جائز ليس لها كفارة إلا في نظر المطلق المعين في نظر المطلق المعين لها كفارة وكفارتها كالكفارة اليمين قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان الشر مستطيرا وقال تعالى أوفوا بأحد إذا أحدتم وقال رسول صلى الله عليه وآله وسلم من نظر أن يؤتي الله فليطيعه ومن نظر أن يترك المعصية فليترك المعصية الله ما اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من اوليائك الكرام واجعلنا من اوليائك الكرام واجعلنا من اوليائك الكرام الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم دمر اعداء دينك دين الاسلام اللهم دمر اعداء دينك دين الاسلام اللهم دمر اعداء دينك دين الاسلام اللهم دمر اعداء دينك دين الاسلام اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا كديته ولا مريدا إلا شفيته ولا حاجة من هواج الدين والدنيا والآخرة إلا كديته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا عصيرا إلا يسرته ولا عصيرا إلا يسرته يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين اللهم زد صلاتك على محمد اللهم زد صلاتك على محمد اللهم زد صلاتك على محمد وزر ذاك على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ذي الكرم وستة الباكية وجميع صحابة رسول الله وجميع المشايخنا آمة وخاصة أبو العباس آمة التجاني وزر ذاك على سيدنا ومولانا قطب الرباني وقوس السمداني أبو إسحاق شرف الدين على جبران من جيس بسير فاتحة استغفر الله ربي وربكم alhamdulillahi rabbil alamin muna ma ubangiji subhanahu wata'ala godiya godiya mai yawan gaske godiyan da bai da farko bai da karshe bai da wakati bai da zamani wani bawan allah ya zai tambi imamu ali alaihissalam ya ce ma imamu ali alaihissalam ainallah ina allah <laughs> allahu akbar allahu akbar allahu akbar sai imamu ali cin shi kana lahu wala aina wala yusalu anhu aina fa aina aina ita allah ya kasance ba aina aina wai ina to allah na nan tun ba ina yana nan tun ba ina so shi inan ma bata taso ba tukun balle a santa ina allahu akbar da ya gaji sai ce ba imamu ali na to ya aiki sai mamu ali ya ce mishi wai haka wai haka wai haka kanan lawala kaifa fa kaifa fi kaifa Allah na nan tun ba yaya to yaya za ce mai yaya shi ke ce maka yaya kai baka ce mishi yaya ba Allah ya ce fahimtanka na da zurfi zuwa ga Allah ya ce haka musulmai muke ce to ya zan shiga ciki ya ce ba wani abu ne ce a shaɗu Allah ila illallah wa annan Muhammadu Rasulullah ka shiga ciki she faɗi she faɗi wanga na wata ala shi ya halicci mutum bai da ban al'ajabi daga nutufati akonyo akonyo abin da ya taba rigan ka wanki ciki aka fidda mutum sai ce she na sa mai rai wani fatu fihi min ruhi she na hura hu wannan huruwan da na bar aka huran shikenan sai ya zama mutum wani halitta mai ban mamaki mai ban al'ajabi wannan abin nan da ke jikinka bangare ne na Allah bangare ne na Allah kuduwa ne ko karfi ne na Allah shi yasa mutum ke da ban al'ajabi mutum na da ban mamaki mutum kayan Allah so shi ka binciki Qur'ani zaka ga al-insan al-insan al-insan Qur'ani ya maimaita shi 45 45 times me yasa ya zo 45 times saboda wani karatu ke wurin biyar na nan hudu na nan in ka hada tara ko ramukan da ke shiga jikinka tara ne shine mutum ramuka da ke shiga a jikin tara ne shine mutum sirrin da ke wurin kenan a lokaci ba zai yadda muna ba da shi mu doki kowane daya mu walwale mu doki kowane daya mu walwale mu doko idanu kaga aikin mu doko kunni kaga aikin mu doko hanci bar batun shakan iska kunni kana jin magana suna da aiki musamman suna da aiki musamman da ke linkin ka zuwa ga Allah ka gane wannan karatu ba an baka kunni ka ji waka ko ka ji maganganun kurun bane a ba an baka baki don kai ta tauna nama kawai bane suna da aiki ba an baka hannu don ka buga ko ka kama a'a yana da aiki ba an ga kafa don ka je ko a'a yana da aiki shi yasa an garin Allah waye gabobin ga duka shi su yi maka magana ya kai bawan Allah kar ka kai mu inda Allah bai so Gabobin ka ido ka kunni hanci baki kafa tumbi hannu shi sun gaya maka hey ya kai wani kuma ban mamaki ai sunanka misali Ahmad ko to ranka ba Ahmadu bane <laughs> ranka ba Ahmadu bane eh sunanka Ahmadu ko da shi aka yanka ragonka ko to ranka ba san shi amadu bisa bohu a ba san shi ba yana da sunan shi bisa da aka san shi wanga ubangiji subhanahu wa da yi maka wanga duka ya kare ya yi maka sammai da karsai da ruwa da iska da wane waye wanda ka sani wanda baka sani ba ya ce me nike bi wurinka bauta min kawai kawai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa yai eh, halas halas abin da ya ce ka zo ka yi mai kenan bai da gona bai da dabbobi ka yi kiwo bai da gona bautan to cikin bautan muka kakkasu muka kakkasu muka kakkasu fahimta daban-daban daban kuma ka gane rayuwar duniya ya kai dan adam don na saba da kai ban zama makiyinka ba ka fahimci wanga karatu don na saba da kai kai kana son farin kaya ni ina son jan kaya bai bar na zan maki ka ba a wannan ɗabi'a ne is natural order ka'ida ni da Allah ya aje a ban kasa law sha Allahu la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa ma rahima rabbi ko ba kai ce ba a cikin suratul hud law sha Allahu farko maganan kaji da ni Allah ina so la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan da nayi kowa daya da na yi kowa bai ɗaya in musulmi kowa musulmi ko ban yawa wanda ya iya ko bai yawa good mai kudi kowa mai kudi sarki kowa sarki fari kowa fari dogo kowa dogo mai kiba kowa mai kiba lausha Allah da ni na so da ja'alan nasa ummatan wahidatan da na mai da ku al'umma bai ɗaya manta al'umma kalma ne da ya raba ciwo ana yi su ma mutum guda ana yi su ma jama'a sai shi kaka rikice wurin tun daga alau kuma ya zo a'a ai ya kamata ya yi mukaranan jawabin launin da na shi ce da ja'alan nasa ummatan wahidatan sai shi ya cika da na yi ku daya ta ma ba haka nake so ba wala ya zalu na mutalifin haka za ku yi saura kuna su kuna ta gaddama sai wanda na yi mai jinkai sai wanda ni ne mai jinkari shi ne nike fit da shi cikin gandama a eh, a eh, eh, a a kawai ya fita ciki so shi saɓani ba gaddama ba ne ba jayayya ba ne na fata na fahimta na hatta zamani na annan muhammad wanda yake abdali zaman fiyayyen zamani wadahar da lokaci sabansa na saɓani sabansa na su zo su tambayi annabi ya rasulullah ya ya fahimtar wanga abu sai ce kai ya ka fahimci shi ce kaza wanga kuma ya ka fahimci kaza ce kudu ka daidai ne wani bi ya ce a na wannan ne daidai annabi ya kira sai na amur da sai na baka suka yi gaddama sai ce suka yi su habani don manya ne ba cewa gaddama gaddama yara ke gaddama manya su habani suke yi kan wurin sallan dare sai na bakar ce ni na tashi da dare dan sallah ina kashe murya na mura da ah, ni na yi da karfi ne saboda makiyatan nan su ta tashi shi sai na baka ce la ka shiga hakinsu baka san kwana ma ibada ba ne ya me shi na ibada kake bana shi ai kwana ma ibada ne waje alna lailan su ba ko baka ci ba ne he he he to mu je wurin shugaba shaka je wurin manzo Allah su sun ji daɗi yau ko kyan shi mai shi aje bai mai ba shi je tambayi annabi ko fefa mai shi yar bai mai ba shi je tambayi manzo Allah annabi kuma na da lokaci shi ya saurare shi ko wani tambaya ka kawo annabi ya wuce shi ce kai dai jira mai shi ya bada jawabi da sun ka zo abubakar da umar suka ci harsun la kaji kaji kaji kaji sannan bai ci abu kai ya kake nafilan ka daidare sai ce wallahi da kara nake yi in kana kusa da ni ka tashi Allah kuwa ka tashi dole to me yasa kake yi da kara ya ce na farko makiyaci ya tashi na biyu kuma shaidan in ya ji murya na ya gudu abubakar kai ba ya ce wallahi ni gaskiya a fato sauti ina kashe murya na ina yin cikin zuciya me yasa kake jikina ya narke da ayoyin qur'ani saboda samu clear absorption ayoyin su sauka cikin zuciya na su narke in ji daɗi jikina ya miku ta Allah annabi ce ku duka na da gaskiya ta abubakar naka daidai ne domin gabobi ba su mike sun narke ba ya za su bi Allah to kai ma in shaitan bai gudu kusa da kai ba ya za ka bar wasu wasi sai shi gudu ka kuna da gaskiya ire-iren wannan su abadi ne ba laifi ba ne a'a musulmai mu fahimci wannan wannan abin yana damu mu kwarai don na saba da kai kan rayu sai zan maki a'a subhanallahi mu bari ubangi subhanahu wata'ala mutum sai Allah kaga dan zuciyar nan dan kankani nan da ke nan to ya fi duniya girma ya fi duniya girma shi yasa ka ji wani sirrin Allah da ke ciki zuciya idan ka tsago shi tsaye haka ka tsago shi tsaye ka duba ciki da kyau kana son ka yanka rago ka yanka ka gani ka ka yanka haka tsago shaka idan ka tsago haka doki rabi ka duba ka ga rami hudu ne ka ga rami hudu ne sai ka ga wani babban jijiya ta saka haka sai ka ga wani bakin digo saka rami ta nan alif allahu ke rucoran na nan lamu allahu ke rucoran na nan lamu allahu ke rucoran nan hu ke rucorin allahu wannan digo da ke saka ana kiran shi nuktatul muhammadiyya nan hasken annabi yake so da mawa kake aikin kirki sai hasken na yaduwa yana yaduwa yana yaduwa yana light alif arufan nan da halifofin nan sun kunna wuta ya kare ka zan mumini bawa Allah ko zuciyar fir'auna haka yake ciki fir'auna zuciyar shi haka yake ciki da mutum na mugun aiki Allah kiyaye mu shikenan sai bakin ya ta rufewa bakin na ta rufewa sai zai rufe ha'u ya zai rufe lamu ya zai rufe lamu ya zai rufe alif an kare ko qur'ani kabar ya haɗe bai miki beji Allah kiyaye mu wannan mutum halitta na ubangiji subhanahu wata'ala sai ce na yi ka ne don ka kada ta mini ina fata wata rana mu shiga cikin wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liyabuduni mu dauki ibadan nan ibada ma ma'ana ibada me ake nufi da ibada ka gane wannan yaya linkin ka tsakaninka da wayannan kalmomi wata ramu wannan lama zuwa ga annan ohoho yake Allah ya masa yabo Allah ya masa kirari ko baka yi bari shi ya yi mai Allah ya ce masa wa inna kala ala khulqin azim ko da wannan aya aka bamu ya isa babu wani annabi sallallahu alaihi wa sallam da ubangiji ya ce halinka ya burge ni sai manzon Allah babu wannan manzo da ubangiji ya ce tabi'o'inka ya burge ni sai manzon Allah kuma ya fadi shi karara bai boye ba ya ce wa'innaka la'ala hulka ya kai wanga bawa ni na yi ka amma kana kan tabi'a mai girman gaske Allah ne azimu ya ce tabi'an annabi azimu bai shi ka ba asna alai ya ba kirari ya ba yabonni ba wani annabin da ubangiji ya rantse da walha don shi wadduha wallahi eh ma wadda ka rabbuka wa makala sassan na ransa da sirrin da ke cikin wadha na ransa da sirrin da dare in ta kullo dufin dare don in dare ya dare dare na tsoron dare dare da kansu in ya dare dare dare shi da kansu yana tsoron kansu ubangiji ce na ransa da wannan lokaci ma wadda aka ka ni ban tashi korinka ba kuma ban korinka wa makala kuma ban fita ka ba sassan sassan ban fita ban fita ban fita ban fita ban fita a ubangiji ya ransa da garin da haka haifi annabi la uqsimu bi hazal balad wa anta hillun bi hazal eh wa walidin wa ma walad sallu ala muhammadin kai wa ba ta bakira sunan garin da haka haifi ka wani rediyo ya taba kirawa ko wani graphic amma annan muhammad garin da aka haife shi allah ya ransa da garin la'uksimu bi hazal bali ubangiji ce na ransa da maka na ransa da maka abba don wa aka ransa da maka don annan muhammad ba ka ba ai gidaje ai laka ne siminti ni da blocks ko ba ka ba ne saboda me shi annan muhammad aka ransa wanga annabi sallallahu alaihi wa sallam allah ya bashi komi komi ranar alkiyama shi ke ceto shi zai yi ceto kuma so biyar zai yi kaji da kyau so biyar daya biyu ku fudu biyar ya kare according to hadisi sahih muslim masallacin da kake sallah ciki na ceto ka'aba na ceto qur'ani na ceto malumma na ceto malumma suna ne waliyai bayan allah suna ceto in ji sahihi muslim ba ni na ce ba kai ka bincika ka gani annan muhammad wata bauya allah na gidan annabi tana masai da aisha aiki ita ne kamar abawanta rana annabi ya shigo sai ta daga kai ta kalli annabi a sai annabi kuma ya gwada alamata ido sai wuce shi da daki can shekira aisha ya ce zo umar da ya zo kekin doki yariyar na aiki ko ya to sallame ta tattara kudi ki bata ki sallame ta ya rasulullah yaron ku tana da himma wai ce a sallame ta a yariyan ya ce sallame ta to ya rasulullah shin akwai wani dalili ya ce yar wuta ce ba daidai ba ne yar wuta na gidan manzan Allah shi ta buga kanta shi kenan shi ta kira yariyan shi ta sallame ta ba ce mata komi ba yaya a mijina wai in sallame ki a ko to shi kenan ta kama hanyar ta tauce tauce ta yi dan nisa kaɗan can ashe da za a sallame ta an ba ta kayan abinci su ga wasa su menene dabino kayan abinci dai ta yi guzuri da shi ita ma da ta kai wani sai ta ga wani kuma na roko wai kwanan shi ku bai ci komai ba shi ta tattar duka ta bashi she mai she mata addu'a ya ce Allah baki aljanna kin ji yanda kika ji tausayi na kika bani ga kika raya ni to ke ma Allah ya raya ke baki aljanna kyauta kin ji shikenan sai annabi ya aika maza Aisha maza ku kira yariyar nan aka sheka da gudu aka bi ta aka bi ta aka bi ta aka bi ta da kyar aka gano ta ki komo kuma wa shugaba ki komo sai to shikenan sai ta komo shi ta ce ya rasulullah abi yau gare yau da abinka <laughs> ya wani star star yaya ta ce yanzu ga jibril ya zo ga min ta yi alheri an share sunan ta wuta an kai ta aljanna shi sa ta komo salluwa da muhammadin na ba da wannan kisa don kan mu rena alheri karkare na alheri komin kankantar shi haka zalika kuma kakka wulakanta mugu komin kankantar ba komai ai don na zage shi kurun a zagi ba kurun bane ka kiyaye muna roƙar salatu sallama zuwa ga annan muhammad da mutan gidansa baki daya allah ƙara mana soyayya annabi allah ƙara mana soyayya annabi allah ƙara mana soyayya annabi muna kuma kira da babban murya da tabbatar da samuwar allah da aikin annabi muna kira da ayan nan mai girma da yake cewa ya yi wanda zina amunu ita kula a kulu kawalan sadidan ya ku muminai ya ku bayan allah idan za ku yi magana ku yi magana mai daidai ku yi magana daidai ta ciya an baka da abin fadi shiru in ji socrates wani magana gold ne shurin zinariya ne a shurin diamond ne wani magana gold ne to shurin zina abin gani diamond ne wani lokaci shurin ya fi wani lokaci magana kuma yana da kyau amma za ka fadi ka fade shi daidai kakka ta juyawa haka yi maganan da zai kawo harkisi kakkai sannan kai ma da kake saurare in baka fahimci ba tambaya yan kuri in baka tambaya wa mai tambaya bai bacewa ko fasalu ala zikir in kuntum la ta'lamun qur'ani ya baka dama kai tambaya wani malami ya kai mai tambaya ko ya ce komi na cikin qur'ani sai ce eh ba ne ya ce ba ma fartna fi kitabin shay'in komi na cikin qur'ani shikenan shi wani ya zo wasu shi zai yi tambayan gatse zai yi tambayan tu'annati akramakallahu ka ce komi na cikin qur'ani ya ce eh to gwada mini dama hura cikin qur'ani ya ce ai mai sauki ne in gwada maka dama kura cikin qur'ani eh, dama hura huran ga waye eh. she malam ce duba ku kewaya ta ko ta tsohuwa ku kiro mita shaka ka kiro tsohuwan tsohuwan aikin ta ni hura dama hura yace sai da shugaba mu karantar da mu ya ake dama hura ta koro ta koro ta koro ta kare shi malam ya ce ah. a ni ce kai cikin qur'ani shi ce ashe kai jahili ne ashe baka ma san qur'ani baka ke zo kake tambaya cikin qur'ani baka ji qur'ani ya ce ka tambaya abinda baka sani ba so shi tunda na kawo tsohuwan ta karantar da mu mun aiki da qur'ani mana fas'alu ala zikiri in kuntu la ta'lamun ita ne zikiri ita ne alin zikirin hura so shi mun tambaye ta ta karantar da mu that's it ita malamin ga kai malami ne ka san qur'ani to shi tambaya ba ba cewa an fahimta muna kara biye da zancen mu da batun sallah ku yi hankuri ba muna damun ku da batun sallah ba ne sallah muhimmanciya ne sosai kuma ya yi ban al'ajabi kai sallah shekara ɗaya ba makin ka ko guda ba Allah kiyaye mu aha ga kowa wai in ba yawa kuma I'm telling you it's a fact sallah yana da sharuta da wajibai da sunnoni da mustabai da abin da ke bata shi kasan shi wallahi an ba haka ba Allah <laughs> Allah ya fi muna Allah ya fi muna Allah ya fi muna sannan za mu magana na uku da yau muke so mu tattauna shine batun rantsuwa da aka mai da shi ba komi ba rantsuwa rantsuwa rantsuwa kada wallahi wallahi billahi lazi billahi eh, aboki kayan kuri Allah ka saduda rantsuwa yana da muhimmanci cikin musulunci rantsuwa da kake kallon ga sai shi annabi ya ce man kana yahlif fal yahlif billah aw bi asma'i aw sifatihi an ka rantsai rantsai da Allah ko karansa sai da suna nakin Allah ko karan sai da siffan Allah ko aikin Allah ya kare amma na ransa da abin da ke cikin gidana ba komi gidanka itace ne ba komi gidanka Allah kuwa in ai kokari babban itacen mango ke ciki da so wannan dubba ransuwa ba dubba daidai ba ne a cikin musulunci ina sannan yaushe ake ransuwa yaushe mutum ke ransuwa yaushe shari'a ya baka dama ka ransuwa haka kawai a'a kana rantsuwa ne idan kaga za a tumce ka da rashin gaskiya alhali kai kana da gaskiya kai ka ce takardar ga fari ne gata sai ana ce maka wallahi kamar ruwan toka ne kamar wani ja ce ka ce a fari ne to ka yi karansi wallahi fari ne to kai kuma da aka ce maka wallahi fari ne ka yarda fari ne ko da baki ne a matsayin imaninka ba hanya ka koma kuma kana ja da shi in ka haka kai kai laifi ba shi ba tun da ya iya ya ce wallahi ko kuma a na ransa da sarki mahalicin ka'aba ko kuma na ransa da sarki mahalicin sammai ko kuma na ransa da sarkin da ya ni da kai abin ga kaza ne to ka yarda kar ka ja shi gaddama kuma idan ka kiya kana jan shi gaddama to kai ka fada cikin laifi shi bai fada cikin laifi na fata na fahimta na yawa sannan muna da nazari nazari da rantsuwa kusan abu ɗaya ne amma akwai sabani ana nazari nazari a cikin musulunci halan ne iyaye mu wai baka ana baka halan ne cikin musulunci ba kun bane shi kuma yaushe ake baka rantsuwa kashi uku ne ina so mu fidda nazari sannan mu yi bato rantsuwa insha Allah sabon mako don lokaci ya kwace nazari ana yi ne idan ganin ka abu ne ya matse ka ko kake bida sai ka ce hmm, wallahi tallahi abin da in ya shiga hannuna na yi azumi kwana uku ba Allah kaga ba wanda ya sa kawo ba fosun ka ba kai cikin jin daɗin ka ce idan bukatan ka ya biya ka yi azumi kwana uku ka ba Allah ko kuma a'a wallahi tallahi zan karanta Qur'ani tun bakar hannasi saboda Allah ko kuma a, zan yi nafila raka ashirin saboda Allah ko kuma a, zan fidda riga na mai kyau in ba wani saboda Allah saboda na ji daɗi in ka jiwo in abin ya shiga hannuna kaga baka gwada lokaci ba ko ba ka ba sannan azumin nan kuma baka gwada yadda za ka shi ka dai gwada adadi ne ka ce kwana uku baka ce jere ba ku fahimce ni don nazari iri biyu ne akwai mutulaki akwai mukayyadi shi yasa nake bayani don a fahimta nazari wanda yake mutulaki ne sakakke general eh, wallahi yadda nake ga abin gana tafiyan gade within one month in bukata ya biya na ya azumi kwana uku jere mukayyadi kenan calculus ka ba kanka wata guda ka kuma ce kai azumi jere na fata na fahimta gaskiya kuma within one month sha abin ya shiga hannunka shikenan dole kai azumi kwana uku jere don kai ka faɗi ida abi ya shiga hannunka more than one month in kana son kai kana son kai don ka one month kuna fahimta na kai zan koma lokaci ni ke bidan abu sai na ce within one month in abin ga ya shiga hannuna tsakanin wata daya abin ga ya shiga hannuna to zan yi azumi kwana uku jere in ba Allah ka close wanda mukayyadi kenan ka close ka gwada one month ka kuma gwada kwana uku ka kuma gwada jere an fahimta gaskiya kuma lo and behold cikin bakwai biyu sai abin ya shiga hannunka aiki ya zo sai kai azumi kwana uku jere ba ka yi yau gobe ka futa ji a ka yi shi jere don jere ka ce sai ka ba Allah ka fita idan ka kifa ka fara ya kama ka idan ka kika ka fara fa Allah ya rike ka Allah kiyaye mu wannan shine mukayyad amma mutulaki shine hmm, ina bin abin da dai well anytime ya shiga nuna duka na yi azumi kaga ban gwada adadin azumin ba baka kuma gwada jere ba amma ka ce ka yi azumi kuma baka gwada tamun da in ya kai sannan ka yi azumi ba ka ce yadda nake bi abin abin gaba da anytime bukata ya biya wallahi na yi azumi kaga ko shekara goma ne bukatan ya biya sai ka yi azumi ko da ɗaya ne ka ba Allah in kuma rago ka ce ka yanka sai ka yanka an kuma qur'ani ka ce ka sauke sai ka sauke a ah, wallahi yanda ciwon ga ke damu nan gade a ah, ubangiji na promise kan sha Allah in dai na warke ne ka tare da magani dan sai karon rago fari in yanka ba turu bane ba laifi bane ba zunubi bane halan ne qur'ani ya faɗa yufuna bin nazir wa yahafuna yawman kana sharu mustatiran masu cika alkawari su kai alkawari suka yi nazari ni Allah ni ma na cika musu nasu ire-iren wa'annan cases bukata na biya kun fai me yasa saboda Allah ya testin ka wurin mala'iku su ganka shi ya tun sanka ba yana testin ka don shi ya sanka bane shi ya tun sanka wo oh. shi sai yi kai mala'iku ne ba sanka ba da sauran mutane ba sanka ba to sai testin ka wani ya ce in na biya bukatan shi bakwai guda ya yi mini kaza to he mala'iku ku mishi tana zaune shi a yi maka shi su kuma su yaka suna jiran abin da ka ce ka yi ko ka yi wallahi in baka yi ba wala yusik wa sakahu zan kama ka kamun da ban taba kama wani ba Allah kiyaye mu ina zama na ka promise ina something like that na fata na fahimta so shi nazari a cikin musulunci daidai ne to yanzu ana nazari da abin da shari'a bai dace ba a wallahi tallahi abin gan da nake bi program ga kai inda yake na shagi a kwalba guda a a wannan ba daidai ba ne kai hakuri kai afe eh, kai hakuri ka bari shi yasa annabi ya ce ba hadisi da na Aisha man nazara an yutila falyutihi wa man nazara an yasi falyatrukul masiya in dai kai alkawari ka bi Allah bi shi amma kai alkawari kai sabo kakkai sabo na fata na fahimta kai wallahi ko ni wata mata tana gasa alade daga bayan ga in dai bukatan ka biya shi na ci kai a ah. a ah, wannan ba wannan kamar wasanni kake yi abin da ake bautan allah da shi su azumi su eh, sadaka su tilawan kur'ani su na filifilu su alheri alheri a irin wa'annan da su ake nazari da ita ina fata an fahimce ni to allah ka ji kokanmu wa wani an alhamdulillah rabbil alamin salati allah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 سمع الله لمن حمده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 فاستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والقال خاتم لما ما كان عاصر لا اكتب لك ولا هذه لا سراتك المستقيم ولا عليك قدري ومقداري لازم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لقاته لما سبق ناصر لك ولا هذه لا صراطك المستقيم وعلى آلي حق قدري ومقداري لازم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لقاتل لما